Kirista ah, ta wani wuri ya fi Wahabiyawa a wurinmu, ta wani wuri. Eh, akwai fuskan da in mun duba, wallahi ya fi Wahabiya a mu, musamman Wahabiyawan wanda suke da aƙidar rena Manzon Allah Sallallahu Alaihi wa sallama. Kuma wannan Kirista inda ya tausasa lafazi ga janibin Annabi, za mu kyautata lafazi ga janibin shi. Inda ya munanta ladabi ga janibin Annabi, nan ma za mu munanta ladabi ga janibin shi. Ah, amma ta wani janibin kuma wannan kiristan ah, ya fi wahabiyawa a wurin wurinmu alhamdulillah zan sanya muku bayanin shi ah, wanda bai wuce minti goma sha ba ku saurara ku ji ina yi ina dakatarwa ina kuma bayani akan abubuwan da ke fitowa daga bakin shi wannan kirista insha Allah rabbi bari in sanya muku ku ji mun gode wa Allah domin yadda Allah yake bishe mu yana kuma lura da mu yana bishe mu a cikin duk abin da muke sannan tsakani da Allah muna godiya saboda bibiyan da kuke yi mana dare da rana muna tare bishara mun riga mun kama girgin sai tafiya abin da nake so dan faɗa shi ne mu christian in ana maganin christian ne mu ba ma da haushi na annabi Muhammadu a cikin zuciyarmu. Ba ma zaginsa domin bai taba yi mana wani abu ba. Abin da muke magana kawai shine ba mu san shi ba. Ni bisa Alhamdulillahi, ah, wannan Kirista ya ce su ba sa jin haushin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kuma sa zagin annabi muhammadu saboda su ba su san annabi muhammadu ba a dalili kenan da yasa ba sa zagin annabi kuma ba sa jin haushin annabi muhammadu to kai kirista idan baka san annabi muhammadu ba to bible ɗinka ya san annabi muhammadu ka je ka duba cikin bible ɗinka allah ya yayi bishara da zuwan ahmadu wannan ahmadin shine annabi muhammadu sannan a cikin attaura attaura shi ba ya zo da bishara da zuwan annabi Muhammadu wa bashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad annabi Isa ke faɗa wa al'ummansa cewa ina muku bishara da wani babban annabi zai zo bayana sunansa Ahmad idan baka san annabi Muhammadu ba to Bible ya san annabi Muhammadu akwai kuma sunan annabi Muhammadu a cikin Bible sannan kuma ina gaya maka dama addinin musulunci ba addinin zagi ba ne, domin yana cewa wala ne lazina yad'una min dunillah fa yasubbillah adwan bighairi ilm kar ka zagi wanda yake bautan gunki ma shi sai zo zagi Allah ba tare da sani ba an fahimta ko sannan addinin kiristanci shi ma ba addini bane na zage-zage tsakanin musulmi da kirista zaman lafiya aka sani kuma akwai kyakkyawan alaƙa da soyayya kamar yadda ƙur'ani ya gaya ku kiristoci ba ku da mutanen da suka fi kusa da ku a addini kamar mu musulmai abin da Allah kenan ya faɗa mana a ƙur'anin mu wanda suke nesa da ku suke nesa da mu su ne yahudawa Allah yana cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina qalu inna nasara Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku idan kana son wanda suka tsana musulmi suka tsana musulunci ba sa son musulunci to ka samu yahudawa da ko mushrikan makka da mushrikan ko ina masu bautan gumaka in kana neman makiya addinin musulmi ka samu wannan yahudawa su ne isra'il din nan sai ce wala tajidanna wala tajidanna wala tajidanna aqrabahum mawaddata lillazina qalu inna nasara lillazina amanu qalu inna nasara wanda kuma suka fi kusa da soyayya ga musulmai su ne wanda suke kiristoci saboda haka addinin annabi muhammadu addinin zaman lafiya addinin kiristanci addinin tausayi saboda haka annabi muhammadu in baka san shi ba to bible ya san shi wannan kenan bincike na da na duba hadisi da da alkur'ani na gane cewa babu wa'inda ma suke rena annabi kamar musulman da ake ta zage mu ne muke rena annabi ba ma san shi menene kaza kaza ku ne ku ba ku san shi don akwai wani hadisi da na karanta ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh. ya kamata ya kai wannan Kirista da ka zo nan wajen? Ah, ya kamata ya kai wannan Kirista da ka zo nan wajen? Ka bambance lallai akwai waɗansu daga cikin ah, musulmai wanda ba sa son annabi su ne wahabiyawa kar ka yi kar kuɗin goro domin waɗannan hadisai da kake karantawa su ne mafi yawancin mutanen da suke danganta shi ga manzon Allah domin wahabiyawa ma'ana 'yan izala su ne manzon Allah su ne masu zagin annabi su ne wanda suka ce iyayen annabi na wuta su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar emblem ne an aiko shi ne kawai a cire abin da ke ciki shikenan shi ya zama bai da amfani su wanda ainihin suke zagin sahabbansa yan izala kenan masu zagin sahabban annabi domin sun zagi sayyidina aliyu sayyidina aliyu sahabban annabi ne kuma kanin annabi ne to da ka zo nan wajen sai ka bambance sai ka ce waɗansu daga cikin musulmai su suke zagin annabi domin hadisan da ka zo kana karantawa mu muna barranta da irin waɗannan hadisan duk da Bukhari da Muslim suka rawaito Bukhari da Muslim ba su kai fitsarin Annabi Muhammadu ba wallahi tokar gidan Annabi tafi Bukhari a wurin mu wallahi tokar gidan manzon Allah tafi Muslim a wurin mu ba dukkan abin da Bukhari ya zo da shi bane inda ya taɓa mutuncin manzon Allah wallahi ba wani bayani da wani warwara da za a yi mana mu yarda da shi ko ya aje shi a gefe ba za mu yarda da shi ba saboda haka abin da nake so na gaya maka ya kai wannan Kirista, lallai ba dukan musulmai bane suke cin mutuncin manzo Allah. Masu cin cin mutuncin manzo Allah su ne waɗannan dai wahabiyawa 'yan izala wanda a cikinsu ne aka samu boko haramun almajiran Muhammad Yusuf almajiran almajiran Jafar masu ɗangala wandan nan amma mu da zaka gamba da cirbin mu a hannu muna son annabi muna son annabi akan annabi zamu iya yin komai na'am yakan fita lokaci dai ya yi jima'i da matan shi guda goma sha ɗaya sai aka tambaya kai zai iya da karfi aka ce eh annabi muhammadu gabansa yana da karfin samare guda talatin in ji hadisi wanda aka samu cikin ta wajen buhari christian ba su suka faɗi wannan ba wane ne ya tsaya yana ganin shi ya shiga dakin nan ya amfani da wannan waye ya lissafi sannan wane ne ya auna karfin gabansa sai ya ga yayi daidai da matasa guda talatin krista ne suka faɗa ka krista ba su san shi ba and that's what we have been saying ku ne kuke zakin abin ku ah. bawan Allah Kirista ɗan uwan zaman mu a Najeriya ah, akwai abin da ake ce ma kususiya wanda waɗansu malamai na hadisai suna ganin wannan hadisi annabi ba ah, ah, ana lastu ka hayatukum ni ba kaman ku nake ba I'm not a human being like you annabi Muhammad ba mutum ne kaman kowa ba annabawan Allah akan basu su ƙarfin mutum arba'in to amma wannan hadisi akwai abin lura a cikin shi duk da haka nuna annabi na zuwa ya je ya kwanta da matan shi matan shi lokacin suna goma sha ya kewaya su ko tara a dare ɗaya sannan ya dawo wurin mai kwananta wannan hadisin bai nuna girman manzon Allah tabbas duk da wannan hadisi ne ingantacce a cikin littattafan Bukhari da Muslim amma wannan hadisi bai nuna girman Allah Muhammad sallallahu alaihi amma da zaka zo dan adam mutum zai zo ya nuna bai kamata a danganta wa manzala irin waɗannan abubuwa irin waɗannan abubuwa ba to su wa'annan wahabiya su ne wanda za su goya bayan hakan ya tabbata saboda abin na nuna kaskanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun gode ma Allah da Allah ya sa kai wannan kirista har ka iya bincike cikin littattafan addinin musulunci ka iya gane waɗansu abubuwa da bai kamata a danganta su ga manzon Allah ba wanda mu ma in mun haɗu da irin wa'annan wallahi abubuwan muna ƙalubalantar waɗanda suke yadda da irin waɗannan abubuwa anan muna tare da kai ɗari bisa ɗari amma in an zo babin kususiya kuma annabi zai iya samun kususiyan ƙarfi fiye da kowane irin ɗan adam a duniya na'am kan tashi babu wani kristin da zai ce annabi ya faɗi ya yi haka babu shi amma ko kuna wa zai zama? a'a ya shiga wajen umma haram ya zauna aka nema masa kwakwata annabi yana da kwakwata a kan shi duk a cikin annabawa an taba shi yana da kwakwata babu kristan ne suka faɗa? to Allah ya saka maka da alkhairi lalle muna tare da kai anan wannan hadisi ka gan shi nan zan ma karanta maka shi gashi a cikin sahihu muslim ne gashi imam muslim ne ya rawaito hadisi idan ka duba babi babi na 49 daidai babi na 49 daidai idan ka lissafa jerin hadisi hadisi na 1913 da sha biyu daidai za ka ga hadisin da yake cewa haddasna haya bin, bin yahaya a ƙala qaratu ala malikin na karanta abu sa imam malik an Ishaq ibn Abdullahi bin Abi Dalha an Anas bin Malikin daga Anas dan Maliki anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu kana yadkhulu ala ummi haram ya kasance yana shiga wurin matan da ake kira ummu haram binti milhan yan milhan wato da imu ta ciyar da annabi ta ciyar da annabi to a cikin wannan hadisi mu ma muna da ta saboda annabi ya zai bar iyalansa ya bar gidan shi ta tafi wani gida neman abinci har wata mata da ba ta shi ba ta ciyar da shi wannan ma akwai abin lura a nan irin wa'innan hadisai lallai suna cikin littafin mu gashi ma na karanta maka amma mu kanmu musulman mun faɗa duk hadisin da ya ci karo da mutuncin manzo Allah aje shi gefe amma fa akwai masu danganta wa annabi wannan hadisin su ne 'yan izala wahabiyawa to su ne makiya manzon Allah da ya kamata ka ce a cikin musulmai akwai makiya manzon Allah kada kai jam'i ga baki daya kamar yadda ku kanku kiristoci akwai mutanen kirki a cikin sannan akwai mutanen banza ba za a yi kuɗin goro a ce gabaki ɗaya kiristoci mutanen banza ba ne. an fahimta ko to shine wannan hadisi yake cewa kanat ummu haram tata ubada bin samit ita ummu haram ta kasance a ƙarƙashin ubada ɗin samit da kala alaiha rasulullah wata rana manzon Allah ya shiga inda take yauman wata rana ba'ad amathu ta ciyar da annabi bayan ta ciyar da shi sun majalasat sannan ta zauna talfi ra'asahu tana tsefa kan manzon Allah tana ciro ƙwarƙwata da tana tsatsefewa tana ciro ƙwarƙwata a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fanama rasulullahi sai manzon Allah ya bacci sun mastai kaza akan cinyanta annabi ya bacci sun mastai kaza sannan sai ya farka wa huwa ya da haku yana dariya eh, yana dariya faƙala sai ta ce ƙala ah, sai ta ce ƙulfa sai na ce ma yudhikuka ma yudhikuka me yasa ka kuka ya rasulullah sai yace nasu min ummati uridu alayya wasu mutane ne daga cikin al'umma na aka bijiro min da su wazatan ga sunan suna yaƙi fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah yarkabuna sabaja hazal bahar suna hawa kumfan wannan tekun ma'ana saboda daɗin baccin da annabi ya ji akan cinyan matar wani har sai da ya mafarki ya tashi yana murmushi to mu ma wannan wannan hadisai da ake danganta su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙalubalantar su domin sun taɓa mutuncin manzo kuma ina so ya kai wannan fasto ka sani Qur'ani ne kawai Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi Qur'ani ne ƙarya baya shiga cikin shi ba mu iya canza shi Qur'ani zaka kala ɗaya ne duk inda ka canza wani abu akwai mahaddata za su gane wannan an canza Qur'ani za a zo a gyara amma duk littafin da ka sani ƙarya yana shiga sannan gaskiya tana iya shiga cikin wannan littafin ba mamaki bane don ko kuma a cikin Bible zaka samu Bible din ai daban-daban ne kala-kala ne abin da ke cikin wannan ba shi ke cikin wannan ba akwai New Testament akwai Old Testament akwai New Version akwai kaza kaza to haka mu ma cikin littafan mu dole irin waɗannan abubuwan ana tsantsa su a sanya su saboda haka a wannan bangaren lallai ya kai wannan fasto ina tare da kai ta hanyar ba manzon Allah kariya cewa bai kamata a ce annabi kanshi akwai kwarkwata ba ko ni bai kamata a ce akwai kwarkwata a kaina ba aka faɗa kaina akwai kwarkwata an zage ni ballantana annabi Muhammad wanda shi ne ɗahirun muɗa harun mai tsarki abin tsarkakewa saboda haka wannan ina tare da kai ɗari masa ɗari a wannan fasto ci gaba da sauraron shi hadisai ne ce mun zai kai ni aljanna ce ba za ni ba kaga duk yayin da zan mishi kenan in je in je in sha wahala idan wuta kaga ba ruwan shi din ya gaya mu understand akwai abu to anan daman fasto annabi ba na kowa ba ne annabi na ɗan gatan Allah ne yauwa ko ka so ko kar ka so shi ma annabi baya tare da kai kuma baya son ka in har baka san shi ma'ana in ba ka son eh, ceton shi ba ka son shiga sa, to shi ma sai na rasulullah ai bai ce dole sai ka zo ya kai ka aljanna ba fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani da addinin musulunci wanda ya ga dama kuma ya kafirci idan ka ce ba ka so ka sun so kiristoci nawa ne suka shiga addinin musulunci kuma annabi zai cece su a nan ba na tare da kai domin janibin annabi ana yin ladabi ne ya kai kirista kada ka so dan kada ka so annabi ya kai ka aljanna shi ma bai damu sai ya kai ka aljanna ba amma wanda suka fi ka sun so domin an yi kiristoci wanda suka fi ka najashi ya fi ka ya fi babanka ya fi kakanka ya fi kakan kakanka kuma shi ya so sarkin habasha ne shi sarki ne kuma kirista ne kuma ya so annabi ya kai shi aljanna kuma ya bi annabi kuma najjashi kirista ne ya musulunta kuma zai shiga aljanna baraka wannan maganan ba kai ladabi ka gane annabi ba na tare da kai na'am da yawa wanda kuna magana akan annabi wanda wa'insu ma ba za mu iya faɗa ba saboda yadda mu muke ganin nauyin shi ba za mu iya faɗa ba to lalle fasto anan ina tare da kai in dai har kana ganin nauyin annabi in ka zo za ka yi bayani akan addinin musulunci to ka kyautata lafazinka a wurin annabi domin akwai kalmomin da za ka iya faɗa akan annabi kai a ganin ganinka ba wani abu bane ya jawo maka halaka domin ka san cewa duk sanda ka faɗa wata kalma wacce ta kama da zagi to shan ruwanka ya ƙare a duniya domin duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake kashe shi ake ba kuma annabi Muhammad ne kadai ba a'a ko annabi Isa ka zaga kashe kaza za a mu mun yarda da annabawan Allah gabaki ɗaya amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bai na min rusuli ba ma raba tsakanin annabawan Allah gabaki ɗaya. annabi Isa ɗan uwan annabi Muhammad ne kuma duk musulmin duk musulmin da bai yarda da annabi Isa bai mace kan musulmi ba saboda haka idan za ka yi bayani akan abin da ya shafi musulunci namu to ka kyautata ka ga janibin annabi ya zama lafazin ka kana kyautata so kada ka je kai sibil da baka tunda ba bahaushe ne kai ba ka faɗa wata kalma da za ta jawo maka halaka domin duk inda kake a duniya masoya manzon Allah suna nan kewaye da kai inda ka faɗa kyawawan kalamai ga annabi wallahi muna tare da kai inda kuma bakin ka ya kubuce ga jadabin annabi to za mu za kuma mu gaya maka na'am ko babu wayannan hadisan hadisi ne ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi auren matansa Aisha tana shekara shida ta tafi da kayan wasa na yara na dafa tuwon kasa da ake yi da shi. Ta tafi da shi. Ya fara jima'i da ita da shekara tara. Lokaci na 54 years. Littafai ne suka bayar na musulunci. Ba Christian ba ne. So abinda kuke faɗa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana yar shekara shida ah, ya tare da ita tana yar shekara tara Abinda addinin musulunci ya koyar ya tabbatar shine idan mace daren daga mace ta fara al'ada to ta zama balagaggiya in ne mace ta fara period daga lokacin za ta iya haihuwa za kuma a iya zaman aure da ita wannan ba mushkila bane wannan ba matsala bane dan manzon Allah ya aure na Aisha tana shekara shida sannan ya tare da ita tana shekara tara wannan ba matsala bane a addinin musulunci a ƙa'idan musulunci shine idan mace ta fara al'ada to daga ranar a kai ta ɗakin miji ba sai ta tana fara al'ada ta balaga to a yanzu ana samun mata wanda suke shekara shida sun fara al'ada ko ba samu a shekara tara sun fara al'ada ko ba samu ana samu saboda haka wannan ba problem bane wannan ba matsala bane annabi kuma sannan ku ce yana da daraja ai mayaki ne ya kashe mutane kaza kaza haba mu ba mu ne muke fada ba akwai wanda ya tashi shi shi shi musulmi ne amma bai yarda da su abubuwa da suke cikin hadisai ba duk wani abin da yake in dai aka ce an ba wa annabi to lallai sai ya gashi a cikin qur'ani duka ma ce kafuri ne don iska kawai kafuri ne don wuta ya ce zai yarda da Qur'ani kawai bai tare da hadisai ba tabbas babu kokonto hadisin bukari da muslim ya tabbatar da cewa za a ma annabi ƙarya akwai hadisai da yahudawa za su kira na ƙarya a jinginta su ga manzala sallallahu da wannan ne muka ce mu mun ga hadisi ya ci karo da addinin musulunci ya ci karo da mutuncin manzo Allah ba ruwan ba da shi ko imam malik ya rawaito shi balazana bukhari balazana muslim lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sako na ko da aya ɗaya ce yace wa haddisu an bani isra'ila ku bada labarin isra'ila mugayen ɗabi'unsu wala haraja babu laifi sai annabi ce wa man kadzaba alayya muta an bidan duk wanda ya min ƙarya da ganga a yatabawwa maqadahu minan nar ya nema wurin zaman sa a annabi ya tabbatar da za a mai ƙarya yana cewa wani hadisi man takawwala alayya malam aqul duk wanda ya faɗa abin da ba ni na faɗa ba a yatabawwa maqadahu minan nar ya nema wurin zaman sa a daga babu laifi idan wani ya ce bai yadda da wasu daga cikin hadisai ba eh akwai waɗansu hadisan da in an danganta su ga manzo Allah ƙarya ne to in sun saba mutuncin manzo Allah duk musulmi mai hankali mai kima ba zai ce ya yarda da su ba daga babu laifi idan an samu musulmi ya ta wasu bangare daga cikin hadisai saboda annabi ya tabbatar da za a mai ƙarya na'am sun ce hadisan akwai wa'anda ba masu kyau ba wai su sun ce annabi ne zai ce wai su hadisai ba masu kyau ba ko waye kristan ne suka faɗa haka kun ce wai su hadisai ba masu kyau ba ne kristan suna ta kallon ku kristan suna ta kallon ku kun ce bible gaba ɗaya ai an lalata shi bai zan mana bakon abu ba don kun ce hadisai ma ba na gaskiya a ciki don kun ce bible ba na gaskiya ba za mu yi mamaki ba ba za mu yi mamaki ba amma abin da muke nufi shine enough is enough sokanin ya yi yawa sokanin ya yi yawa jama'a an ba ma musulmai madafan iko a kasan nan dukan kristan muna ta kallo ana ta rabin nan muna jin daɗi buhari na ba kowa abin nan haka mun zauna shiru daga mu je mu waƙoƙi ma church mu yi mu dawo gida baka ji mun tayar da wani rikici don me yasa aka ba musulmai wani aka ba musulmai wani ba a'a it's okay domin mun sani duk wani abin da ka gani Allah ya baka wallahi ganin daman Allah ne saboda haka idan ka je ka kasa bashi a dakin ka, saboda Allah ya ɗaukaka wani yiwa don punishing yourself wahala kake yi kawai don Allah ba zai fasa abin da yake yi ba saboda haka mai yarda da ikon Allah mai yarda is okay is okay amma yau gashi an dauki wasu madafai an ba ma Christian ya yarewa gaba ɗaya ta haukashe har za ta da zanga-zanga ba mu yarda ba arna ne aka ba su yanzu ya zamana kenan kada Allah ma ya yi aiki da musulmi da krista na kirki amma sun yarda cewa Allah shi ke ba da mulki ga wanda yake so. Ya kai ɗan uwa fasto ɗan uwa mu na zama a Najeriya fasko fasto masu wannan haushin an ba kiristoci makamai su ta iyo su ne 'yan izala. 'yan izala su suke ma'ana wahabiyawa su ne suke da wannan bakin cikin kuma su ne waɗanda ba sa son zaman lafiya. yanzu a cikin bayanan wannan fasto a nan wajen ina tare da shi ɗari bisa ɗari domin a nan wajen wallahi ya fi ma wahabiyawa sanin tauhidi eh, a wannan nukudan maganar da ya wallahi ya fi dukkan yan izala sanin tauhidi domin ya yi magana ne na kaɗaita Allah na miƙa al'amari zuwa ga Allah gabaki ɗaya saboda haka masu tashin tashin nan nan me yasa aka ba kirista makami da abin da ya kamata haka zaka samu ba ba musulmai irin mu bane wayancan yan izalan ne ya kamata idan za ka yi bayani ka rinƙa warware tsakanin mutanen banza da mutanen kirki a cikin ɗariƙa a cikin musulunci wa'incan yan izalin su ne suke ta haushi an zo an ba ainihin ministan abuja an ba kirista ka taɓa ji wani ɗan ɗariƙa ya fito yana cewa me yasa aka yi haka saboda kirista ne ai su ne wa'incan maƙiya manzon Allah maƙiya addini masu son ta da zaune tsaye to kada ka yi mana kuɗin goro idan ka yi mana kuɗin goro za mu fito mu yi maka raddi kalubalance ka mu ce kuma baka yi mana adalci ba yanzu gashi a cikin ka inda kai gaskiya muna goyon bayan ka inda kai kuskure ko muna juya maka baya ba za mu zo mu condemn ka dan kai kirista bane da kai da mu duka Allah ya halice mu Allah yana son mu Allah yana son ka nan da bai son ka da bai halice ka ba kuma yana son kai baka a addinin da ya aje ka mu ma ban mu a addinin da ya aje mu walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum walizalika khalaqahum gobe da sanya muku ci gaba da ji mu a bible bilatus ma yesu ya ce allah ne ya baka mulki arne ne amma yesu ya ce mulkin da allah allah ne ya baka mulki we accept it me ne ya eh, kumfi mu yawa ko da ne musulmai sun fi kristal eh, yawa sosai tunda suna auren mata hudu suna kuma auren ƴaƴanmu ba su yarda mu aure ƴaƴansu ba mu kuma auren mata ɗaya ne mu haifi yara ɗaya ko biyu uku sun ishe mu to kuma za ka samu mai yara hamsin sittin kun fi mu yawa mun yarda amma yanzu kada Allah ya bamu wani abu ko dun kun fi mu yawa dan gaba ku ne kawai in Allah ya baka dukiyar yaya kan ba zai sake bamu wani abun nan ba wani abu kuma ba eh dangote shi ne mai kudi duka afirka musulmi ne ya gina refinery yana babu wani abin da baya da shi a duk afirka an san shi sai ka tashi kawai ka rasa barci a gidan gawai don allah arziki tashi don kawai allah ya bashi arziki shi kenan sai ka sai kai ka kasa barci a dakinka buwa mai arziki ne duka hannu masu arziki ne muna da zuwa arewa wannan duka masu arziki ne Allah ya fifita su Allah ya kara musu arzikin ba mu su zo su gina mana coci daya ba su ta gina masallatai su taimaka muna kallo na kallo domin haramun ne zo su taimake mu gina coci saboda haka su yi ta gina masallatan mun yarda sai mu sai mu ji haushi haba we need to be mature mu ya kamata mu dan yi girma mana mu daina irin wa'annan rayuwa wanda bai yi ba saboda haka arewa kamar da muke addu'an mu ne muna kallon malamai kuma muna jin hudubarsu akwai huduba wanda suna ratsa mu muna jin daɗi har wani kirsa suna musulunta saboda maganganunsu amma na wa'insu da kuma yara yan iska da ake training dinsu To kaga adalcin da ya kamata kai anan ya kai wannan kirista sai ka ce kuna jin hudubobi musamman na malaman ɗariƙa. In sun yi huduban yana rasa ku. Huduba ne na mutanen kirki. Amma in ka zo maganan huduban da yaran da ake training su in iska sai ka ce to wahabiyawa kenan yan izala. don ku kun sani cewa a Najeriya ba masu zagin ku, ba masu cin mutuncin ku, sai yan izala. Ba wani ɗan ɗariƙa guda ɗaya daga cikin malamai ko almajiri da zai social media ya faɗa da kirista ko an ba kirista makami ya zo yana bakin ciki su ne daman tsakaninsu ya so ya ma bakin ciki suke mutunan su saboda addinin su gabaki ɗaya kuɗi suke nema duniya ba sa buƙatar lahira atina fid duniya wa ma lahum fil akhirati min khalaq a lahira duk wani bawahabi bai da wani rabo a lahira sai wuta saboda ga anan ma ya kamata in ka zo ka rinka bambancewa kar ka ji tsoron kowa ka fito ka faɗa gaskiya in dai gaskiyan ka zo faɗa to ka fito ka faɗa gaskiya ka gaya ma 'yan uwanka musulmi masu son zaman lafiya su ne 'yan ɗariƙa yan eh, ɗariƙa su ne masu zaman lafiya da kiristoci amma masu zagin kiristoci su ne yan izala wahabiyawa abin da ya kamata ka fito ka faɗa kenan in nan ce ka zama musulmi irin wannan kai ma ka sani ba zai yiwu ba please Allah ya ba mu zaman lafiya a kasan nan Allah ya taimake mu ya sa kasan mu ta zauna lafiya wanda Allah ya ga dama ya bashi mulki tunda Allah shine yake bayarwa ka ba wanda kake so Allah kai ne kai duniyan nan kai yi mu a guri ɗaya ka san wanda zai mulke mu ka bashi in ma fir'auna ne ka kawo shi ka bashi mulki Allah mun yarda da da ka. ubangiji Allah ya zauna da ka san mu lafiya in ba ka son zaman lafiya ka yi abin da kake so amma mu kan muna roƙon Allah kuwaye gagara misali Allah na Ibrahim Allah na Ishaku Allah na Yaqub ya zaunar da kasan nan lafiya Allah ya bude idanunmu mu Christian ba mu ce ba ma sun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba idan ka sa mana wannan magana hukuncin Allah yana kanka kuma Allah ya yarda za ka ga abin da zai faru a kai da kai a duniya ma kafin ka bar duniyar nan ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mun gode alhamdulillah ah, wannan magana shi ta kusa da ta ƙarshe da ta farko ita ta ja hankali na ma na so in yi bidiyon nan ah, akan wani bawan Allah to alhamdulillah Allah ya sanya soyayyen annabi a zuciyanka kuma Allah ya haska zuciyanka ka zama musulmi kuma wallahi yadda kake son annabi Muhammad mu ma muna son ka eh, yadda ka nuna kishi a bisa abubuwan da ake dangana wa manzo Allah baka jin daɗi to mu kafi wasu daga cikin 'yan izala a wurin mu wallahi ka fi su domin su duk abin da ake dangana wa annabi mummuna yadda suke da shi tabbatar da shi suke da wannan ne muka sa ma wannan taken namu wannan kirista din ya fi wasu daga cikin wahabiya wallahi a wurinmu yadda kake sa annabi Muhammadu muna son ka wallahi mu ko karne ne ce da son annabi muna son shi amma duk musulunci mutum yace bai son annabi wallahi ba ma son shi ba ma son shi saboda haka muna maka fatan Allah ya shirye ka Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da kai hanyar musulunci yadda kake son annabi Allah ya sa annabi ya ce ka zama ka zo ka shiga cikin addinin musulunci wani shine fatan da muke maka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da dama karshen bidiyon shi kenan